a lokacin da yake ba da shaida a gaban kwamitin kula da haƙƙoƙi da ƙa'idoji na majalisar dattawa mataimakin shugaban jami'ar ahmadu bello professor ibrahim garba ya yi bayani cewa From the records of ahmadu Bello University, Zaria, distinguished Senator Yino Melai, who was at that time named Daniel Jonah Melai, graduated with a third class degree of the Bachelor's of Arts in Geography in the year 2000. Professor Ibrahim Garba ya ce, Bisa ga bayanan da ke tare da mu a jami'ar Ahmadu Bello, mun san Daniel Jona Melaye, wanda a yanzu aka fi sanin shi da Dino Melaye, saboda canza suna da ya yi. Shi wannan sanata mai suna Dino Melaye ya kammala karatunsa a shekara dubu biyu. kuma ya samu digiri mai daraja ta uku a fannin kimiyyar ilimin taswirar ƙasa da sararin samaniya. a lokacin wannan zaman kwamitin sun nemi sanata dino melaye ya kare kansa inda yake cewa I am a proud graduate of Amadou Bello University and also a student of Ahmadu Bello University, I so submit. Dino ya ce ina alfahari da jami'ar Ahmadu Bello kuma har yanzu ni ɗalibi ne a jami'ar Ahmadu Bello. Bayan an kammala zaman ne na tambaye shi, ko yaya yake ji da shaidar da mataimakin shugaban jami'ar Ahmadu Bello ya bayar a kansa sai Dino Milaye ya ce. to wannan dama na gaya muku tuntuni cewa wannan kawai magana ne na ma'asada ƙarya ne wanda dama aka kulla min to mutum bai gama a university ba zai je masters a makaranta same makaranta don na san gaskiyan da nake faɗa shi yasa aka kawo wannan karyan a kaina kuma tunda Allah ya riga sa yanzu an wanke ni kuma zan ci gaba da abubuwan da nake yi kuma gaskiyan nan ba za a daina faɗinta ba wannan zama da kwamitin ya yi ya kwantar da takaddama da ake yi na kodino milaye yana da shaidar digiri ko a'a Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.